This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan kara a mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da sahabo imam aliyu muke muka sake dawowa domin gabatar da shirin bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da sahabo imam aliyu ya yi da ministan ilimin najeriya malam ibrahim shekarau kan ta da kayar baya da kungiyar boko haram ke yi a najeriya amma kafin nan za ku ji halin da kungiyar ta jefa mazauna yankunan da ta buwaya muna kuma da rahotanni kan shirin tafiyar aikin hajji da kuma ayyukan 'yan fasakori amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga labaran a jihar Borno Najeriya jami'ai daga karamar hukumar Bama suna karyata kirarin da gwamnati take yi cewa sojoji sun sake kwace Bama daga hannun mayakan sa kai na kungiyar Boko Haram. Shugaban kungiyar raya garin Bama Muhammad Hassan ya gaya manema labarai jiya Alhamis a Maiduguri cewa har yanzu Bama na hannun 'yan Boko Haram kuma mazauna birnin suna buƙatar agajin gaggawa. Malam Masa ya ce muna kira ga gwamnatin jiha da ta tarayya su gaggauta sake kwace garin Bama daga hannun ta'addanci domin waɗanda harin ya ritsa da su suna sun kaɗu ainin suna fama da yunwa da kuma raunuka masu tsanani yayin da har yanzu ba a yi jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu ba. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce ƙungiyar mayakan sa kai da ake kira ISIS tana da mayakan da suka kama daga dubu ashirin zuwa sama da dubu talatin. Kakakin hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ya faɗa jiya Alhamis cewa wannan kiyasi ya cira sosai sama da kiyasin dakaru dubu goma da aka yi a baya ya ce sabon alkalamin ya nuna karfin ci gaba da kungiyar ta samu na daukan sabbin mayaka tun cikin watan yuni bayan nasarori da kungiyar ta samu a fagen yaƙi da kuma ayyana daula da ta yi a yankunan iraki da siriya tun da farko ministoci goma da kasashen laraba da suke yankin gulf sun ce sun dukufa wajen aiki tare da amurka wajen wargaza kungiyar isis ko da ina take har a cikin kasashen iraki da kuma siriya jami'ai daga kungiyar hada kan kasashe da ke yankin na gulf tare da masar da iraki da jordan da kuma lebanon sun ce duk sun dukkansu a haɗe yake wajen adawa da ta'addanci ko da a ina yake ujirin da shugaban amurka barack obama ya gabatar kan shirinsa na murkushe kungiyar 'yan ta'adda da ake kira isis a iraki da siriya ya janyo martani daban-daban daga wakilan majalisar dokokin amurka kakakin majalisar wakilai ta amurkan john bena daga jihar ohio ya faɗa jiya alhamis cewa galibin 'yan majalisa na jam'iyyar republican ba sa jin shirin na shugaban amurka da ya gabatar wa ƙasar ranar laraba zai yi tasiri wajen murkushe ƙungiyar isis wakili john fleming daga jihar louisiana ya kira shirin na shugaban ƙasar rudaddin shiri da zai buƙaci amurka ta dogara da mutane da ba za a iya amanna da su ba hakanan kuma a halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi watsi da ikirarin da rasha ta yi cewa matakan soja da amurka za ta ɗauka kan ƙungiyar isis na gaban kanta ne kuma hakan ya kaucewa dokokin ƙasa da ƙasa. jiya alhamis kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi ta bada macin neman a kama wani madugun 'yan tawaye a darfur wadda ake zargi da kai mummunan hari kan sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka a shekara ta 2007 kotun ƙasa da ƙasa ta ce ƙasar sudan ta ƙi ta bada haɗin kai wajen miƙa wa kotun shugaban 'yan tawayen mai suna abdallah banda ɗan shekaru 51 da haihuwa a netherlands domin ya fuskanci tuhumar da ake masa na laifukan yaƙi To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. An yi bukukuwan tunawa da kuma karrama mutane da suka halaka a zagayowar ranar da 'yan ta'adda suka kawo hare kan Amurka wato ranar 11 ga watan tara shekara ta 2001 an tuna wannan rana ce jiya alhamis 11 ga watan tara a biranen new york da washington da kuma a wani fili da ke jihar pennsylvania inda amurkawa suka tsaya na wani ɗan lokaci domin tunawa da kusan mutane dubu uku da suka halaka a hari mafi muni da aka taɓa wa amurka da misalin karfe tara saura minti goma sha hudu na safe da jirgin farko da aka sace kara da ginin cibiyar hada hada-hadar kudi ta amurka a daidai wannan lokacin ne a jiya alhamis shugaban amurka barack obama da uwar gidansa michelle da mataimakin shugaban amurka joe biden suka hallara a fadar white house domin karrama da kuma tunawa da waɗanda suka halaka a wannan rana. wani rashin kamfanin amurka mai kere-kere na'urorin zamani da suka hada da kwamfuta da ake kira hewlett packard zai biya taron wato miliyoyin dala saboda amsa laifin ba da cin hanci ga jami'o'in jami'an gwamnatin kasar rasha rashin kamfanin da ke rasha zai biya taron dala miliyan 58,700 domin ya amsa laifi a gaban wata kotu a jihar california cewa ya taka dokar amurka wacce ta hana bada cin hanci da kuma saba harkokin a wato a kanta reshen kamfanin ya amsa laifin cewa ya ba da cin hanci ga jami'an rasha domin ya sami kwangilar dala miliyan 45 a ofishin babban mai gabatar da karar a tarayyar rasha labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Barnan Najeriya inda hare-haren da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaiwa ta jefa mutane da dama cikin halin kunci. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. yanzu haka dubban 'yan najeriya ne ke zaune a wasu kasashen afirka wadda suka hada da nijar da chadi sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga ka kai kai al'umma wannan hare-hare ne da ke ci gaba da daidaita al'ummar najeriya ya sa wasu 'yan najeriya da dama yanzu haka na samun mafaka ne a kasashen chadi da kamaru wanda suke iyaka da najeriya don gudun irin abin da kakai ya komo sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga suka kai masu wasu ko na neman mafaka ne ganin cewa waɗannan mahara kan iya kai masu hari a kowane lokaci ba tare da samun wani ɗauki ba wannan dai ya sa gwamnatin jihar borno da mafi yawa 'yan jihar ta ne ke tsallaka irin waɗannan ƙasashe neman wani hanya na tallafawa mutanen da suka tsallaka zuwa wasu ƙasashen musamman ma garuruwan mutanen da ke kan iyakokin kamaru da chadi yayin da gwamnatin ke ci gaba da kafa kwamitoci don tallafawa irin waɗannan mutane da suka samu kansu cikin wannan halin kakanikayi honorable abdulrahman abdulkarim na ɗaya daga cikin shugaban irin wannan kwamiti da aka kafa don tallafawa mutanen da suka tsallaka zuwa ƙasar kamaru musamman ma waɗanda ke zaune a garin protocol wanda ya shaida mini cewa yanzu haka sun kai kayayyakin abinci da dama da kayan kwanciya ga dubban 'yan najeriya da yanzu haka ke samun mafaka kasar Cameroon na da buga waya garin Fatakol da ke kasar kamarun in zanata da wanda ake kira Malam Abacha Bulunkutu wanda ya shaida mini irin halin da suke ciki a yanzu hakan. Eh, Kamar wani hali kuke ciki ne tun da kuka shiga Fatakol din eh, al'amura suka yi mutane bayan karan tsaye domin rashin a cikin sauran amma daga baya da ikon Allah duk da kuma boda kuma da ake gwamna kashin shatima kira yaran gambo aka turo a wanda kowane mutum lalle lalle da mu iya cewa kowa zai samu ma amma alal akalla dai a halin yanzu kan matsalar ta raguna abinci duk abin da ake a halin yanzu mu dai fatan mu Allah ya ba mu zaman lafiya ganin cewa kamar kun samu wadatar abinci kamar wurin kwana fa a gaskiya wannan kan ba samu ba wannan kan gaskiya mutane suna cikin damuwa ta yadda muna ƙara kokawa gwamnan da hanyoyin da ya bi na da domin ya ga cewar mutane sun samu wajen kwanciya da cewar fatan mu ba wai mu zauna a wajen bane a fatan mu ga mu koma gidajen mu ne kowa ya zauna da iyalansa lafiya to kamar kun kai adadin mutane nawa ne wanda kuka tsallaka zuwa Najeriya kaza gaskiya zan iya maka ɗariya. amma a bisa kiyasi akalla mutum babu babu mun kai mutum dubu bakwai gaba ɗaya mun baro najeriya mun tsallaka kamaru saboda halin tsaro ne kuma halin yanzu fatan da muke dan allah bayan irin wannan yan gudun hijira da ke zaune a kasashen waje sai kuma wani batu da har yanzu ke shigewa mutane cikin duhu musamman ma na garin bama da wasu kan ce wannan gari na hannun yan boko haram yayin da bangaren gwamnatin ke cigaba gaba da hakikance cewa sojojin najeriya ne ke da iko a wannan gari wadda ko a cikin makon nan sai da shugaban cibiyar nan na samar da bayanai da ake kira federal information center mr mike omeri ya bayyana wa yan najeriya cewa wannan gari na hannun jami'an sojan kasar sai dai shugaban kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don tallafawa waɗanda wannan rikici ya daidaita wato alhaji usman jiddashuwa ya ya shaida mini cewa shi ma ya ji wannan labarin amma iya sanin su wannan labari ya sha bamban na ji dai a NTA jiya shi director general na National Orientation Agency ya ce wai sojoji sun karba ni abin da yake bani mamaki shi mutumin nan bai taba zuwa Maiduguri ba bai taba zuwa ya san cewa me muke ciki balle ya faɗa wani abu a kanmu muna nan muna sauran su zo su duba yadda mutane mu suke yadda mutane suke shan wahala a ƙasar mu nan ba wai ka zauna a can Abuja ka faɗa abin da kake so ba don ka biya ma kanka ka bukata wannan dun gaskiya mu bai bai mana daɗi ba amma ni da na sani har yanzu sojoji suna kokari su shiga amma ba su shiga ba yaran ne suke cikin gari ni da abin da na sani kenan wannan batu dai na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a musamman ma na ganin cewa waɗannan yan bandiga na ci gaba da kutsa wasu yankunan na daban yayin da ake ci gaba da samun jama'a na zama yan gudun hijira a cikin ƙasar su wanda kuma ke da jefa ɗumbar jama'a musamman ma mata da yara cikin wani halin kakani haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Duniya ta yi kyau arziki yayi, hankuli ke matakin shi dogon zai yi kashi ba ka ka bayan hankuli bai gidan ɗan shi mai da mu da cikin sannu mai da mu da cikin da da rana da iska da sauransu mai da sauransu manyan mu zan jawo ya gurbi dai sannu manyan mu zan jawo ya gurbi dai yanci duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karbi yanci cikin za daɗa tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu in mai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai koyi da mulkin ƙasa gaishe ku Idan mun injin na yin gwal da zinari. mai yi koyi da mulkin kasar Duniya ta yi kyau arziki tun da mun cikin Idan mun gidaje na duki hawa aikin gida da To madalla. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana cewa bisa ga dukkan alamu kungiyar Boko Haram tana samun goyon baya da haɗin kan ƙasashen ƙetare. a cikin hirarsu da sahaba imam aliyu ya tambaye shi abin da ya sa har yanzu ba a samu nasarar ceto 'yan matan babba ba duk da tallafin da najeriya ke samu daga kasashen ƙetare sai malam shekaru ya bayyana cewa na farko dai da yake ba daɗiya ne a wurin ba na biyu ko da na daɗe a ciki wannan al'amari ne da ya shafi dabaru na aikin soja da jami'an tsaro tabbas mun karanta dai a labari ko muna ji cewar amerika da shauran kasashen duniya sun kawo ɗauki ɗaukin nan da suka kawo zuwa yanzu abin da ake gaya mana shine ɗauki ne na shawarwari na bayan fage to wala allah shawarwarin nan an gama su an ɗauki na ɗauka an aje na ajewa ana nan ana aiki da su wannan sai dai mu kyautata wa su jami'an tsaro ɗin zato ba zan iya cewa zuwan mutanen amerika ya yi tasiri ko bai tasiri ba suna daman ba sun ce sun zo ne da kayan yaƙi za su ba zama su kwato yaran nan ba sun gaya wa duniya cewa sun zo ne da ƙwararru wanda za su ba da shawarar dabaru na yaƙi ko na sunkuru na yaƙi ne da za a dabarun yadda za a iya samu bakin zare so wala Allah sai dai gaba mu mai kyautata musu zato cewa sun ba da wannan shawarwari kuma watakila ana na ana aiki da wannan shawarwari domin dabarar yaƙi ba abu ne da za ka ce yau gobe ji an gama shi ba amma dai akwai takaici kwarai kwarai kwarai da gaske su gaskiya tun da ni ba kwararre ne a yanayin dabarun yaƙi ba ba zan iya sanin wani irin tasiri wannan shawarwari suka samar ba illa dai kullum muna ƙara addu'a allah ya ba mu ikon gano bakin zare da kuma yadda za a maganta wannan ta'addanci musamman waɗannan 'ya'ya namu da suke cikin irin wannan yanayi na tausayawa kwarai da yawan mun zubar da hawaye ranar da muka raka shugaban ƙasa ya taro da iyayen yaran nan da kuma wasu daga cikin yaran da suka kubuta da muka ji irin labarin da suke bayarwa akwai tausayi akwai ban takaici kwarai-kwarai matuƙa da gaske ah, wanda ya kamata a ce kowa ma ya mai da hankalinsa kan wannan ko da dai ta hanyar addu'a ne a ɗaiɗaikunmu da fatan allah ya bamu mafita allah kuma ya sa a samu warwarewa. ministan ilimi a najeriya malam ibrahim shekarau a hirarsu da sahabo imam aliyu to daga baktun harkokin tsaro kuma sai tattalin arziki inda hukumomi ke yaƙi da 'yan fasa a najeriya ga hassan umaru tambo da karin bayani Hukumar kwastan ta Najeriya mai kula da jihohin Osun da Oyo ta kama ƙananan motoci 40 shaƙi da buhuhuwan shinkafa a ƙungurumin dajin Abaja da ke ƙaramar hukumar Olorin Shugo a cikin jihar Oyo. Mataimakin kakakin hukumar kwastan a Najeriya, Mr. Richard Atta, ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a game da wannan kamun. Yaran mu suna nan suna fatro, irin fatro kama yan fasakori da haka hangar su suka bar motocinsu sun gudu motocin nan da kuka kama guda 40 da me kuka kama su shinkafa ne aka samu duk shinkafa ne duk buhunan dubu biyu aka samu a wannan motoci 40 eh, kudaden wannan shinkafa ta kai nawa yanzu dai ba riga an kemanta ba amma muna kyautata da zato cewa wato haraji da dama inda kamar an kawo su ta hanyar daidai kuma an biya duti da zai kama kamar miliyan ashirin. A watan da ya shige kun kama wasu motoci ashirin da ɗaya da shinkafa. Wannan ya nuna cewa jami'an ku ba su aiki kenan? Ya nuna muna aiki, amma da ya nuna 'yan fasakorin ba su ji. Mu kuma in ba su ji mu kuma ba mu bari hakkin mu ba don hakkin mu ne mu san da mutuncin kasan mu kuma wannan kuma za mu ta yi wace illa ce wannan shigowa da shinkafa a cikin kasar Najeriya zai yi wa al'ummar Najeriya da ma kasar Najeriya to ko ka sani eh, ita gwamnatin tarayya ta dauki wata mataki buka noman shinkafa a Najeriya to in mu bar wannan ya shigo kaga kenan shi Najeriya kenan ba za ta iya nome shinkafa na kanta ba sai dai mu dauke kudin mu mu je mu saya na wansu in kuma ka saya kayan wansu kana karfafa su ne baka karfafa kanka wannan shinkafa daga ina aka shigo da ita to yanzu dai ba za mu ce ga ainihin inda an shiga da ita ba yanzu ba an kama su yanzu za a soma bincikawa bincike bincike zai tabbatar mana ina ta hito ina ta nufa su wane ne ma ainihin wanda suka bai da kudi suka siyo wannan abu suka shigo da ita bincike zai fitar da wannan kuma in Allah ya samu samu wannan mutane za mu gabatar da su ga kotu kun kama wannan shinkafa a wannan kungurumin daji na Abaja yaya kuka yi kuka san da wannan shinkafa ta shigo wannan daji to dama shi dan custom kamar soja ne duk ina yana zuwa duk inda yake tuhuma za yi yin wani abu wanda ba daidai ba zai je wajen da daji ne akan ruwa ne a sama ne a kan hanya duk nan za ka mu to a kan irin wannan patro patro aka zo aka fitar da su a nan aka ci musu kuma aka kama su aka kama motocin ko kun kama wani eh, daga cikin masu tuka motar motocin nan ko kuma wanda yake da shinkafan nan to bari ga maka wani abu ga yanda su yan fasakurin nan suna suke sukan tafiya ne da wansu wanda suke da makami kamar irin tamu suna gaba in sun kai ga customs in sun gan yawan customs officer din ba inda za su iya su ci musu ne sai su bude musu wuta amma sun gan kamar customs suna da yawa kuma ga sunan suna da bindigogi sun gan kamar ba za su iya su yi da su ba sai su bai su dan sigina ga mutanen su to da ai musu sigina kawai sai su bar motocin kawai su gudu su shiga daji kafin mutane mu su zo sai ga kawai an tadda motocin nan kawai in ka gani ga su nan alayi akan hanya kuma ba a kama kowa ba kafin ma a zo wajen ainihin motar ai sun sun samu sigina ai ga kwastan nan suna nan zuwa diyawa da makami to kaga da bindigogi kawai wasu suka bar shi tunda ba inda za su yi kwana in kaga hanyar ba inda za su yi kwana kawai suka bar motocin sun gudu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger ta ɗauki matakin hana alhazan ƙaramar hukumar Buso tafiya aikin hajjin bana saboda tserewar da wani jami'in alhazan ya yi da kuɗaɗensu. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger a tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa wasu maniyata aikin hajjin bana su 120 da suka fito daga ƙaramar hukumar Boso ba za su tafi aikin hajjin bana ba daga jihar. A wani taron manema labarai da shugaban hukumar jin daɗin alhazan jihar wato tsohon babban jojin jihar mai shari'a Jibril Indajo ya ce sun ɗauki matakin hana tafiyar alhazan ne saboda jami'in ma'aikatar kula da harkokin alhazan ƙaramar hukumar ta Boso wato Alhaji Ahmad Bala Barkuta ya arce da naira miliyan 32 daga cikin kudaden da maniyatan suka biya domin tafiya aikin hajjin banan kuma ya yi batan dabo har ya zuwa wannan lokaci ba a san inda ya shiga ba a saboda haka mai shari'a jibril indajiwo ya ce alhazan ba za su tafi ba har sai karamar hukumar boson ta biya waɗannan kuɗaɗe kafin lokaci ya ƙure kamar yadda ya yi ƙarin bayani alhazai yanzu dai shawarar da muka yi ba za su samu tafiya yanzu ba sai boso loka gama da wanda ya kawo wannan mutum cewa shine zai saya ma alazai sai ya kawo mana kudin in ya kawo kudin an ba mu kudin shikenan sai alhazin su tafi to babu shakka dai wannan jami'in alhazai na karamar hukumar ta boso Alhaji Ahmad Bala Barkuta ya yi layar zana, amma na kira sakataren mulki na karamar hukumar Boson Alhaji Umar Sanda Aliyu, inda na tambaye shi kowane hali ake ciki yanzu. dangane da wannan al'amari? Duk inda muke tsammanin za mu gan shi, illa kawai daga gidan mutum ba mu same shi ba. Kowace na a waya na sami na trying kuma inda zamu je titan da ya ce mana kawai sai shi ya zo. Gaba ɗaya wayan shi gaba ɗaya a kule. Sai eh, babban abin da mutane ke mamaki a nan, shin in mutum zai biya aikin hajji, shi APO shi ake zuwa a ba kuɗi ba banki ake kaiwa ba ya aka yi kuɗin suka koma hannun shi. mu a to magana ke da ya ya samu access to cash. duk da ko a council level ko a nan abin ba wanda ya bashi. Wasu na ganin kaman uh, local government ne ta ari kudaden alhazan nan eh, ya abin yake. Wallahi tana babu su wallahi wallahi ba ba taba gani na ba taba gani muna magana na waya amma in ba mu taba abu haka ba. To yanzu eh. yanzu alhazan ku suna cikin wani hali yanzu me wani mataki za ku dauka game da su alhazan za ku ranta kuɗi su tahi kamar yadda ita hukuma alhazai take so ko ko ya za ku yi ne. To sai ita mu ta yi magana. To. Amma ta san halin da local government take. A halin da ake ciki dai a ranar Lahadin nan ne mai zuwa kamfanin jiragen sama na Max Air zai fara ɗibar maniyatan jihar Niger domin tafiya aikin hajjin banan a can ƙasar Saudi Arabia. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe 3 da minti 25 na asuba yanzu kuma sai ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum muryan Amurka mai magana Malam Hamidu daga nan kadan labu Rejin Difa kai akwai wani a tashi ba wuya ga yau har aikin hajji ya zo alhazai sun fara tashi to allah ya kai su lahiya ya dawo da su lahiya kuma su roge mana allah allah ya ba mu zaman lahiya kasa mu nijar su yi mana adda allah ya hada kasa mu nijar kawunansu allah ya hada kawunansu su ba su hankuri da juna Amin suma amin na gode. Mai magana Malam Hamid daga nan Kadalla jihar Difa jamhuriyar niger Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ibrahim Baban Zaure ta guji sabon garin Zaria a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. A gaskiya yana son yi magana game da ainihin sakacin da wato ainihin gwamnatin Najeriya ta yi a bisa wannan rikici na rikicin kungiyar Boko Haram inda take ta kwace garuruwa a yankin arewacin najeriya inda yanzu haka ne a jihar borno ta sanya dimbin 'yan najeriya suka zamto 'yan gudun hijira a cikin wasu ƙasashe hakika gwamnatin najeriya ta tabbatar mana da cewa tana jin daɗin wannan abu da ke faruwa fatan mu allah ka rusa wannan gwamnati ka ba mu shugabanni na gari domin me ana ta ware kuɗaɗe amma an ki baiwa sojojinmu muggan makamai wanda za su yaƙi da waɗannan mutane inda ake ta baiwa 'yan ta'adda makamai wanda mun tabbatar da cewa gwamnati tana sane da waɗannan abubuwa inda an ki a baiwa mu muggan makamai wanda za su yi saboda an sa siyasa a cikin abin to wallahi ya kamata ku gane duk waɗannan 'yan majalisun namu da muka zaɓe ku kai shiru ana ta kakkashe al'umma arewa to wallahi akwai ranar ƙin dillanci Allah kai mana maganin ƙungiyar Boko Haram mai magana Ibrahim Baban Zaure Tsoji Sabon Garzari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Hukumomin laƙin asirin Amurka sun ce ƙungiyar mayakan sa kai da ake kira ISIS tana da mayakan sa kai kama daga dubu ashirin zuwa sama da dubu talatin. kakakir hukumar laƙin asiri ta Amurka CIA ya faɗa jiya Alhamis cewa wannan kiyasi ya cira sosai sama da kiyasin da eh, dakaru goma da aka yi a baya. ya ce sabon alkalman yana ya nuna karfin ci gaba da kungiyar ta samu na daukan sabbin mayaƙa cikin watan yuni ƙudurin da shugaban amurka barack obama ya gabatar kan shirin sa na murkushe kungiyar 'yan ta'adda da ake kira isis a iraki da siriya ya janyo martani daban-daban daga wakilan majalisar dokokin amurka kakakin majalisar wakilai ta amurka john bena daga jihar ohio ya faɗa jiya alhamis cewa galibin 'yan majalisa na jam'iyyar republican ba sa jin shirin na shugaban amurka da ya gabatar wa ƙasar ranar laraba zai yi tasiri wajen murƙushe ƙungiyar ta isis hakanan kuma yau juma'a ake sa ran wata kotu afirka ta kudu za ta yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa dan gudun fanfalakin nan oscar pistorius kwana ɗaya bayan da alkali ta wanke shi daga dukkan zargin kisan kai da gangan duk da haka ta nuna alamun za a iya samun su da laifin sakaci da ya kai ga rasa rai kwatsam jiya alhamis alkali tokozili musifa ta tsaye da hukuncin da take gabatarwa ba tare ta yanke hukunci baki ɗaya ba a shari'ar da ake wa oscar wadda ya fice a wasannin olympics wadda ya kashe budurwarsa rivers team camp a bara a najeriya jami'ai daga karamar hukumar bama suna karyata ikirarin da gwamnati take yi cewa sojoji sun sake kwace bama daga hannun mayakan sa kai na kungiyar boko haram To la gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni. da injiniya mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku kwana wato ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.